Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Abdulmalik Bobo wanda yake zuwar muku daga tashar kundin Hausa Novels. Bilin Abdul ta rubuta muku shi tare da ni mai gabatar muku Maman al'ami A baya mun tsaya ne a inda miƙewa Bobo ya yi ya ce, to kuyi sauri ku ƙarasa lokaci na ƙure mu. A fara ya iske Rahama ta fito, a'a, momi ba barcin ba? Hum, ina ni ina barci? Ai ina ga sai dai idan sawan gidan sun tafi Islamiyya kuma. Zama kusa da ita yana dariya mintuna kaɗan duk yaran suka fito. Duk suka gaida rama murmushi ta musu tana amsawa, tare da tambayar su sun tashi lafiya? Kowa ya ce lafiya lau momi. Baby an haɗa wanki waje guda ko? Ba sai Ashiru ya zo ya ta jira ba. Lamomi har ma ya fara wankewa. Ya ga akwai wuta shi ne ya ce bari ya yi kafin su ɗauke. Amma ya yi dabara. An haɗa da kayan nan na Farhan da ya haɗa musu dauɗa a gidan Abba ko? Eh duk na haɗa da su. To a dawo lafiya. Su duka kowa ya zo ya sumbaci kumatun iyayensu su ma suka sumbace su sannan aka fita ana faɗin sai an dawo. A jiya zuciya Rama ta ta ce kai gidan har ya yi daɗi. Dariya Bobo ya ce ai za su dawo ne. amma kafin su dawo na huta. Ya ce idan na bar ki ba? Ya yi maganar ne yana ɗaga mata gira. Murmushi ta ta ce, zuma na kafa girma, girma kuma? ima na kalli fa ka biyar, ko yanzu aka aurar da Nawal zama za ta yi. Ga Sharifa ma tana neman kamo ta a Yarinyar nan ni ban ma san inda ta kwaso jikin nan ba, sai na gama kamar ta fi Sharif ƙiba. Zamewa Bobo ya kwanta ya ɗora kansa saman cinyarta. Jikin ya Hamza ta kwaso ai, ko baki kula ba. Kuma fa haka ne wallahi nurul kalbi. Da jikin Jidda ya Suleiman da jikin Sharifa, amma duk tsawonka suka kwaso. Jibi Nawal da Zainab in ya Isaac, har farin kwafawa yaran nan suke yi. Wallahi haka ne mai cutie. Jiya da na je gidan ya Isaac na ga Zainab cewa ne kawai suna kammala secondary musa. Suna kammala sakandare a musu aure ita da Nawal. Ni idan ta nima za a fi har da Sumayya. yaran duk sun zangame fa to ai girman ne babu wahala Mustapha da Sagir ga su nan su ba su yi tsaho ba ba kuma su gazarce ba har Sharif na neman finsa tsaho amma Ahmad da Kamal din ya hamsa ma duk ku ne Allah dai ya raya mana su baki ɗaya. Amir my cutie Allah ya sauke ku lafiya kuma ya faɗa yana shafa cikinta. Marmushi dai ta ce Amin mai zuma na kasan kuwa jiya muna waya da Kairiya take cewa tana son fita ta kasa saboda laulayi na ce mata ai ni da ita babu maraba da kyar na iya zuwa sunan basma shine take dariya wai anti safna da kursiya sun fi mu dauriya ranar bikin taufik da hibba sai aiki suke yi tamkar ba masu tsohon ciki ba dariya ya ce da fa gaskiya kariya wallahi wannan cikin duk ya mai da ke raguwa amma cikin shirin wasu ma sai da ya fito suka san kina da cikin aiki. tab kai dai dan ba a jikinka yake bane amma cikin shirin ma na sha zazzaɓin rana wata sa'in fa kamar jira kana fita aiki suna wa suka tafi makaranta sai zazzaɓi ya rufe ni ga son jikin tsiya har gagara nake ka dawo na ji ni kwance a jikinka mage kenan wallahi a sanin na ma fi mage cikin Farhan ne dai kan ban sha wahala ba sosai da cikin da ya zube bayan haihuwar su Sharif Shi sai da ma nai ɓarin nasa na san ina da shi, ka manta? Ina fa san manta mai cutie? Kai ranar na ruɗe da yawa, da yanzu mu shida ga na bakwai. Dariya rama ta ta ce haka Allah ya tsara, waɗannan ma da ya bamu mun gode masa wasu na can suna nema ba su samu ba. Haka ne kuma mai cutie ɗina, Allah dai ya miki albarka kin ji? Amin na ta faɗa tana sumbatar kumatunsa. Limshe idanu yana murmushi a hankali ya buɗe a kanta. My cutie shi mu tafi ɗaki. kuma nurin ƙalbi me za mu yi yo daki kuma nurin ƙalbi me za mu yau? Lada za mu samu mana. Ya ɗaga mata gida Dariya suka yi gaba ɗaya. Duk suna zaune a falo Sharif da Sharifa na gem da suka haɗa da TV. Rama tana gyara ma Farhan kumfa don gobe idan Allah ya kai mu Monday. Nawal kam tana not. Shurem na jikin Bobo yana barci bayan an gama masa gyaran kumba. Ji suka yi ana kwankwasa ƙofa su da suka suka kalli ƙofa. Bobo ya ce Sharif tashi ka ga waye, to fafa. Sharif ya miƙe tare da ajiye handle ɗin sai ya nufi ƙofar ya buɗe. Kallon mutumin yake kallon mutumin yake ɗan kimanin shekara arba'in ya na ya gaida shi. Mutumin ya amsa cike da murmushi yana kare ma Sharif kallo. Tabbas da a ce ɗan adam yana komawa baya zuwa ƙuruciya da ya ce bobo ne a gabansa. Ganin kallon da mutumin yake masa ya sa shi faɗin, Uncle, kana neman waye? Murmushi ya ce yaro ina neman mahaifinka ne. Dan daga ganin ka kai jinin Abdulmalik Bobo ne, babu inda ka bambanta da shi. Yaro meye sunanka? Sunana Sharif. Masha Allah ɗana Sharif. Ka ce wa mahaifinka, Hanif Sunusi dala ne yake sallama da shi. da kai Sharif ya ya juya domin isar da sako ga fafansa. Sharif, ya naga ka daɗe waye ne? Fafa ya ce sunansa Hanif Sunusi da ai kafin Sharif ya ƙara sarama da Bobo duk sun zaro ido waje. Bobo ya ce ce masa ya shigo. Ya kalli wala ya ce ku saka hijabanku. Aƙidarsa ce wannan in dai wani baƙo namiji zai shigo ko da Ammar ne ko ‘ya'yan siya Isaac to dole ne su Sharifa su saka hijabai. Dama tuni da Salama Hanif ya shigo. Bobo ya amsa cike da fara'a da mamakin canzawar Hanif. Ya zama babban mutum har da gemu. Hanif ya zauna cike da fara'a yana bin yaran da kallo. Masha Allah Abdulmalik ka tara zuri'a kaf. Dariya Bobo ya ba shi hannu suka gaisa. Rahama ma ta gaida shi. Sunawal kowa ya gaida shi sannan suka tashi suka koma ɗakinsu. Dandanan Sharifa da Nawal suka cika masa gaba da kayan motsa baki. Bobo ya ce Hanif dama za ka iya tunawa da ni? Dariya Hanif ya ce Abdulmalik kai masoyi ne da ba za a manta da kai ba. ka kafa tarihin da ba zai gurgu a ta ba tun daga lokacin da na tsinci kaina gidan yari lokacin da abubuwa suka fara nisa addinin da ake koya mana ya huda ni sai na tabbata kai masoyi ne na haƙiƙa domin ka taimaki rayuwata ƙila da baka saka an kama ni ba har na je wannan gida da yanzu rayuwata ma ta lalace ba zan mori komai ba amma yanzu kalle na zama babban malami a cikin gida Jiya jiya na fito amma na ce tabbas sai na zo na ganka. Na je ofis ɗinka sai ake ce min ai tuni ka tashi. Sun mun kwatancen ofis ɗinka na yanzu da kuma supermarket ɗinka. To na je supermarket ɗin ne aka bani adres ɗin wannan sabon gidan naka shine na zo. Allah sarki ne kar ka damu. Kanka ai komai ya wuce ya bayan rabuwa sai godiya Allah ka miya iyalinka. Dariya Boboyi ya ce ga sunan lafiya lau. Hanif ya ba Marama haƙuri da neman gafararta a kan kama su da mahaifinsa ya sa aka yi a lokacin. Ya ɗora da faɗin, na zo neman yafiyarku ne da kuma Hibba don an ce min tana wajenka. Haka ne tana tare da mahaifana ne yanzu haka mata ya aure wata ɗaya da yau. Da sauri Hanif ya ce wa ta aura. Yaron yayana ne Taufik ɗan wajen yaya Ishaq. Hanif ya share hawayensa yana faɗin Allah sarki Hibba. Allah ba azzalumin sarki ba ne, Allah ya ba ku zaman lafiya. Abdulmalik dan Allah ina roƙon alfarmar ka haɗa ni da mijinta don na roƙi su. Wallahi babu damuwa Hanif zan haɗa ku. Yau ne ma kawai bai zo gidan nan ba amma kullum sai ya zo ya gaishe mu. Ina gama yau wani uzurin ne ya hana shi Allah sarki. Daga nan hira suka yi Bobo ya kira su Nawal duk ya nuna ma Hanif su. Kaga wannan Nawal ce ita dai na san ba za ka manta ta ba. Ita ce wadda aka kama tare da mominsu. sai kuma yan biyu Aliyu da Ni'imatullah muna kiransa Sharif da Sharifa sai kuma Muhammad Farhan sai Bilal muna kiransa Shirem gashi nan yana barci masha Allah ubangiji Allah ya raya mana su akan turbar addini ya tsare ta daga sharrin shaiɗan da gurɓatattun abokai Amin ya Allah to kai kuma sai yaushe za ka yi aure? Hmm, Abdul kenan. Wace ce za ta yarda ta auri tsoho? Kai haba dai ai zama ba zai yi haka ba. Ya kamata ka yi aure. Ya kuwa Alhaji? Dad yana nan ciwo ya hana shi komai sai yawon asibiti. Yanzu haka ma daga wajensa har ma ya ce yana neman afuwarka bisa abin da ya faru a baya don Allah ka yafe masa. Ayya wallahi komai ya wuce. Ai ban san ma ya dawo ƙasar ba kwanaki mun je mu da Alfa da ya Ishaq da ya Suleiman da ya Hamza duba shi. Sana yana tsaka da ciwon na san ma bai gane ni ba. Yanzu fara mu shirya sai kai mana jagora mu duba shi don Allah. To shi kenan. Cikin 'yan mintuna suka shirya gaba ɗaya har yaran suka je asibitin. Ba karamin tashin hankali su Bobo suka shiga ba da ganin Alhaji Sunusi Dala duk ya yamushe tamkar ba shi ba. Yana kuka yana roƙon gafarar Bobo da su Rahama. Bobo ya ce ya yafe masa. Alkhairi ya masa sosai sannan suka fito. Kowa zuciya cike da ƙara jin tsoron Allah. Daga nan gidan Taufik suka je Hanif ya nemi gafarar Hibba da Taufik duk sun yafe masa. Daga nan gidan Ami suka biya suka gaishe su. Amma da Affa tsofaffin kirki sun ji daɗin zuwan 'yan jikokinsu. Nan suka zauna aka sha hira da dariya har yamma a nan suka je gidan su Rahama. Nan ma suka gaida Ummi da Abba. Su ma sun ji daɗin ganin 'yan jikokinsu. A gidan Safna aka yada zanko ita ma tana ta ita ma da nata familin abin sha'awa sai dare suka dawo gida. Bayan Bobo ya biya da su shopping kowa ta kwaso abin da take so. Suka dawo gida cike da farin ciki da kaunar juna. Kowa ɗakinsa ya nufa don yin shirin barci. Rahama na tsaye gaban madubi tana ɗaura igiyar rigar barcinta Bobo ya shigo. Ta bayan rungume ta yana faɗin amincin Allah ya tabbata a gare ki uwar 'ya'yana. Juyawa ta suna fuskantar juna ita ma cikin kashe murya ta ce, Kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka uban 'ya'yana. Murmushi mai kashe zuciya Bobo ya mata ya kuma manne ta sosai a jikinsa ya ce, I love you so much my Nusful Hayat. Love you more my Nuru na zuma na. Ɗaukar ta yi cak ya haye gado da ita suka shiga nuna ma juna zallar ƙauna. mai cike da farin ciki na har abada tamkar sun yi shekara ba sa tare. Samsam na fito domin na bar su haka, su ma su shaƙata ni ma na huta, masu sauraro kuma ku huta. Tammat bihamdullah Alhamdulillah ala kullum. Ina miƙa dimbin godiyata ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya bani iko da damar kammala wannan littafi mai suna Abdulmalik Bobo. Babu abin da zan ce da masoya sai dai godiya domin kun nuna min ɗumbin ƙauna Allah ya bar zumunci. Na gode, na gode har babu adadi. Littafin Abdulmalik ya ƙunshi abubuwa da yawa. Soyayya, mahimmancin biyayya ga iyaye, Muhimmanci sanin haƙƙin ƴaƴa mata da kuma ƙwato musu haƙƙinsu, musamman akan fyaɗe da a yanzu babu abinda ake cin mutuncinmu da shi kamar fyaɗe. A wani fannin mu ma matan muna da laifi saboda shigar banza da muke yi da sunan wayewa. Wani kuma lokacin ana cutar da mu ne musamman ga ƙananan yara waɗanda ba su iya kare kansu ba, kuma bayan an keta musu hadi ba da wani tsayayye da zai tsaya wa rayuwarsu, bare ƙwato musu haƙƙinsu. musamman idan 'ya'yan masu kuɗi ne suka aikata ta'asar. Sai muhimmancin zumunci. Littafin Abdulmalik ya nuna muku muhimmancin zumunci musamman idan kuka yi dubi da family ɗin Alhaji Aliyu Abdulmalik Hamshaki. Abinsa abin birgewa da ban sha'awa. Babu mummuna aƙida na irin ta uwar miji ko uban miji ga surukansu. Rayuwar Bobo abar alfahari ce ga kowane matashin saurayi, don zai so ya kasance jan wuya mai gaskiya da kare haƙƙin ɗan adam. Bobo ba shi da tsoro kuma ba shi da kwaɗayi shi yasa ya zama dodon azzalumai. A yanzu kam samun irin su Bobo ƙalilan ne a cikin al'umma. Za ka ga duk tarin dukiyar mutum hangen ƙari yake yi ta kowace hanya. Sai kuma ƙawaye. Idan ba ka yi gamo da ƙawayen ƙwarai ba tuni za a zarma ka, ka ruguza tarbiyya da iyayenka suka baka suna gina ka a kai. Ka ruguza tarbiyya da iyayenka suka daɗe suna gina ka a kai. sabna ta so ta faɗa wannan tarkon akan huɗubar Basira, amma da taimakon Zina ta gane gaskiya har ma Basirar. Sai kuma haƙuri, duk rayuwar da babu haƙuri a cikinta sai ka same ta cike da damuwa. Haƙuri babban jigo ne da ke jan zarar rayuwar ɗan adam. Idan ba ka da haƙuri ibadar da Allah ya halicce ka don ita ba ma za ka yi ba saboda ruɗanin duniya mai shagaltar da bayi. Da rama ba ta yi haƙuri ba da ba ta samu bobo ba. Da Safna ta yi haƙuri da ta samu abin santa Bobo, amma ta bi bijire a ganinta iyayenta sun cutar da rayuwarta. Wannan matsalar tana taka rawa a cikin al'umma. Idan iyaye suka zaɓa ma 'ya'yansu miji sai a ce za su yi musu auren dole. Gaskiya hakan bai dace ba. Mu fa 'ya'ya ya kamata mu ringa tunawa da ɗawainiyar da iyayenmu suka yi da mu, wadda bamu da abin biyan su duk duniyar nan. Wannan biyayyar da za mu ringa wasu ita ce mai saka su a cikin farin ciki da alfaharin su ma fa haifa. Idan har ɗa ba zai iya share hawayen iyayensa ba a lokacin da suke kwaran to ai ban ka amfanin haihuwa ba kuwa don ba ta yi rana ba. Har ta yaya 'ya'ya mu gyara? Fushin iyaye a kamu babban masifa ce. Kun ga dai halin hau da Safna ta shiga, wanda ko da wannan kaɗai aka bar ka, ka shiga taskun rayuwa. Idan kuma kuka ɗauki soyayyar Bobo da Rama, kowace mace za ta yi fatan mijinta ya nuna mata irin haka. to har tara samari sai ku yi koyi don mata 'yan son soyayya ne da fatan wannan ƙayataccen labari ya faɗakar da ku kuma ya nishaɗantar da ku a har kullum za mu ci gaba da tayo muku daɗin labaru waɗanda za su dinga faɗakar da su su kuma nishaɗantar da ku mun gode da kallon tashar kundin Hausa Novels gami da jinjina ga shahararriyar marubuciyar ku Bilkisu Ibrahim wato Bilin Abdul